فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان a cikin wannan rana mai girma ba za a tambaye mutum da aljan laifuffukansu ba saboda Allah ya riga ya san ayyukansu